Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Idan Allah ya yarda a rana wacce za a fara muhawara ta musamman kan shekaru takwas na mulkin Buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu in ya shigo. Har ya sami ana sai da dala naira ɗari da hamsin da bakwai. yau nawa ake sayarwa a cikin shugabancin da yake da shi sakataren sikarar na gaba ɗaya ma an kama su cin hanci da Ƴaƴan ƴaƴansa yanzu ne in ka biya yanzu a fara shugaban kasa a yanzu ne nan akwai ɗan ɗan uwansa yanzu ne ka je ka tambaya a kan inda yaron nan yake da shi kuɗin da yake da shi ne ma kuɗin kuɗin da yake da shi an taɓa shi. kafin ka san shi ya yi ministan eh, petrol kafin ka san shi ya yi ptf kafin ka san shi ya yi shugaban kasa so i want to believe eh, ka samu buwayi kai ma ka ci albarkacin sanin saye sanayin garkuwa ne kaci don nan mun kaci haka ne saboda haka muna gayyatar ku ku kasance tare da mu rana wato yawan Allah ya kama inda zamu gayyato wakilai daga manyan jam'iyyun siyasa guda hudu domin su buga akan mulkin Buhari da kuma shigowar Bola Ahmed Tinubu a yau kan zamu kawo muku kammalar muhawarar da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar siyasar da ta faru a jihar Adamawa Najeriya dangane da zaben gwamna inda wakilan hukumar zaɓe wato hudu yunus ali ya yi sauri ya tabbatar da cewa aishatu benani ce ta cinye zaɓe gaskiya ne an ba shi cin hancin naira miliyan dubu biyu wani wasu sun ce a ita wannan bangare na apc wato binani ta ba ka hmm. kuɗi wasu sun ce naira biliyan biyu wasu sun ce naira miliyan biyu wasu sun ce naira miliyan ɗari biyar menene gaskiya al'amari kuma dangane da wannan batu wala don ina gaya maka ni ka san dai musulmi ne tsakanin ta a imani da su kintiri ni ban taba ban tambaye ko wasu ko bandala ba ko nera kenan ko kuma na karɓa ko na tambaya ko na aiko ne karɓi ni saboda ka zancen wani karɓi zancen kudi abin da ma ne ta ne da kenan barista hudu yunus ali kenan mutumin da 'yan sanda suka sake shi bayan sun cafke shi bayan da yawan nan sanarwar na cewa aisha aishatu binani ce ba umaru tira ba ta lashe zaben gwamnan da aka yi ran ɗaya ga watan maris a can jihar adamawa to a cikin wannan muhawarar ta ƙarshe da za mu kawo muku a yau wacce ake yi tsakanin salisu baba ahmed na jam'iyyar apc da kuma abdulrahman babbai na jam'iyyar pdp za mu tashi ne da ƙoƙarin neman amsar tambayar cewa shin idan an yi zaɓe irin wannan na adamawa wane ne ya cancanci ya bada sakamakon wannan wani arrangement ne aka fara kwanan nan wanda bai daɗe ba domin lokacin na fara zaɓe nake mai tsayawa zaɓe tun sdp ba wannan tsari wani professor daga university a ɗauko shi a kawo shi ka tura wani abokinka ko wani abu babu shugaban hukumar zaɓe shi ke da hakkin gabatar da sakamakon zaɓe kuma a dokan zaɓe wanda shi yake faɗa new electoral act ya nuna ma ba ma returning officer ba ba ma rec ba wani babba a hukumar zaɓe wanda aka bashi za a iya bashi dama ya gabatar da sakamakon zaɓe a madadin hukumar zaɓe kuma ta zauna. to hmm. to salihu mat kusan in ce muna dab da karkarewa ah, jihar adamawa gari ne wadda yake da kamar irin su a teku abubakar misali wadda ya tsaya ya dadi yana tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na shugabancin najeriya yaya kake gani bina ne za ta mulki irin waɗannan mutane a'a to eh, shi lokacin da yake mulkin ba manyan mutane da adama wanda suka fi shi ba shi na ne oh mutum mace kake yi eh. a ah, to akwai inda dokar najeriya inda hana mace yin mulki ne babu ina zuwa mace ta sarata a Northern zone hmm. ko binta masu garba mace ta sarata grace bend a Southern zone ita ta central zone duk mata sun mamaye adamawa to me kuma wani zancen wani wato wannan ba shi ne farko ba ba shi ne farko ba kuma yadda aka ci gaba ma wake magana ma wani batun mace kwakwalwanta ba na mace ba ne hmm. in kai karatu kamar soja ne kai yau na lado idan ka shiga soja sai a cire maka na lado sai a mai da kai soja da an ganga ba a ka na lado sai soja saboda duk tunaninka da komai an cire hmm. an mai da kai soja to don haka ita karatun da ta yi da yawon da ta yi a duniya ba maganan mace bace an wuce wannan eh kuma maganar da ake mace ko malamai da suka rude suke wasu maganganun nan na sha magana a kafafen watsa labarai kana ganin yara ba suna yawo da da da receipt a gidajen giya da gidajen karuwai suna karban haraji kuma da wannan kudin ake hadawa a kai ma gwamnatin jiha su karbo na tarayya su gwamutsa su sayi alam su tura ruwa su sayi magani a asibiti malaman suna shan maganin kuma ina suke don Allah ka bar wannan zance da Allah ba mun wuce wannan magana to alhaji abdurrahman Baboye eh, kai ma da shike muna dab da karkarewa wannan dambarwa kam yaya kake gani gamna amadu umaru fintiri zai dauke ta kuma yaushe kake ganin wannan dambarwa za ta kare to abu ne wanda yake a fili kowa ya riga ya sani amma tunda shi abokin bayani na ya ce ba ta da hankalin mace hmm. hankali wani hankali daban take da shi to sai dai mu ce Allah ya sawaba <laughs> ah, kuma kuma kuma kuma kuma abinda nake son uh, abinda abinda nake son mu dada fahimta kamar yadda ka tambaye ni eh yanzu ai sai ka dakata sai ka dakata sai ka tsakanin ah, eh, ka da Allah nace ba ta da hankalin mace a ah, ah, ba haka ba nace tunaninta yawa ya wuce ka kaskantar da shi da cewa ita mace ce kawai eh haka dai saboda kalmar ka kenan saboda iliminta da yawon duniya da ta yi hmm. ka ta yi je kasan waje ta yi wayan wayan kuma na ce kuma akwai tsarin dokan najeriya inda ya hana mace yin wani abu a cikin musulunci ma kada mu shiga wannan tunda mun ba malamai bane hmm. kada mu shiga wannan hmm. yawa mace ce ita mun yadda amma ai lokacin da ta yi sanata da ta yi bohol me yasa suka kasu sharuwanta mana ya fahimci ya sani Magana nan na yi kuka katse ne abu ne wanda shi ya fada da kansa abinda ya fada da kansa kuma kaga ba ni na fada ba amma abinda eh, amma abinda nake so a abinda nake so mm. mutanen adamawa su sani mm. akan cewa mutanen adamawa sun fita sun yi zabe mm. kuma sun zabi gwamna Amadu Umar Fintiri domin irin ingantaccen ayyuka da yake a Adamawa ya gyara asibitoci yana biyan ma'aikata ya gyara hanyoyi kilomita 347.6 a karkara kuma mutunci da darajar Adamawa ya tashi ya karu duk wanda ya shiga adamawa ya san ya shiga jihar da aka yi aiki kuma aka tsaya akan lamuran tsaro domin jihar adamawa tana cikin imoyin da suka wahalar maganan tsaro shi yasa jama'an adamawa da kuma irin kudaden makaranta da yake biyan yaran talakawan adamawa suka ga babu wanda ya kamata su zaba a wannan tafiya da ake sai shi kuma sun zabe shi kuma gaskiyan Allah sun zabe shi don haka abinda muke fata shine hukumar zabe ta bawa mutanen adamawa abinda suka nema ta bawa mutanen adamawa abinda suka zaba Dazu ka yi maganan mai girma a tiku abubakar hmm. ya yi maganan dattabai da muke da su a damawa ai bance ba mu da dattabai a jiyar adamawa ba hmm. ai abin da nace shine hudun nan daga bauchi ya zo hmm. baucin nan garin tafawa balewa ne tafawa balewa nan kuma yana cikin ingantaccen shugaba da aka yi a najeriya don haka ya za a yi a samu irin waɗannan mutane a wancan wuri ai shi ne magana na don haka shi yasa kuma ce babu mutumin da zai zo ya yi mana irin waɗannan abubuwa adama da duk irin mutanen da ya lissafa nan mm. adama ta wuce eh, eh, wannan wannan wuri don aka fatan mu shine hukumar zaɓe matakai da suka ɗauka daidai ne su ɗauki matakai a zo a kammala zaɓe mm. a sanar da wanda ya ci zaɓe a ɗauki certificate a bashi ka fahimta mm. wannan shine roƙonmu kuma shine fatanmu salihu babamin daga ƙarshe a ƙarshe da yana magana sai na tuna da 1982 mun ga jalingo da wasu sukan zo gidan rediyo kamar wannan haka su yi ta maganganu amma idan sun ƙara in sun fita sai su rungumi junan su ce ka san hakan muke mu 'yan siyasa muna gyara abincinmu ne maganganun da na yin nan ba wai gaskiya ra'ayina bane amma na faɗa ne don gyara kujerana na siyasa ko na abu haka an hirar siyasa ba abin da ba za ka ji ba ni da shi duk mun dade abun mun sani amma shi talaka ina so ya waye Dan mutum ya yi magana in ya ji shi ya je ya tantance ya sa shi a rariya ya tankaɗe ka gane kada duk magana da ya shiga kunnen ka shiga cikin kwakwalwar ka ya amfani da shi mu fatan mu ubangiji Allah ba mu zaman lafiya a ƙasar nan Allah ubangiji ka haɗa kanmu da musulmanmu da kiristocin mu da kabilun mu da fulani mu Allah ba mu zaman lafiya wanda Allah ya ba wa wannan zaɓen ubangiji Allah ta ya shiriko ubangiji Allah sa mu ga ci gaba a jihar Adamawa waɗanda kuma suka ci a tarayya kamar shi shugaban ƙasa tinubu mai jiran gado ubangiji allah ta shi riko ubangiji allah sa mu ga canji a zamaninsa mun gode kuma kai da ka bamu dama muka zo muka tattauna abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai ubangiji Allah ya bamu ladan shi muna fata kuma duk lokacin da ka samu lokaci za ka gaice mu domin mu ci gaba da tattaunawa irin wannan muna fahimtar da mutane game da abubuwan da eh, kaje ka zo a cikin harkokin siyasa da kuma rayuwa baki daya mun gode ƙwarai Allah saka da alheri To a gaishe malamai. To kamar da muka ce wannan shine kashin ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna yi kan dambarwar zaben gwamna a jihar Adamawa. Kuma kada kuma ta rana wato yawan Allah ya kai mu za mu gayyato baƙi daga manyan jam'iyyun siyasa guda hudu na Najeriya domin su zauna su yi mana fashin baki a kan mulkin shekaru takwas na Muhammadu Buhari da kuma kalubalen da ke jiran sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu idan ya shigo. yanzu kamar na son mu yi godiya ga bakin mu na yanzu wato Salihu Baba Ahmed da kuma Abdulrahman Boboyi tare da wakilin mu Salisu Lado Garba wanda ya shirya muhawarar da aka ji dangane da dambarwar zaben gwamnan jihar Adamawa a madadinsu ne ne Ali Mustapha Sokoto ke muku ban kwana daga Washington a huta lafiya.